وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى ودا ita karamu a wannan wuri a kuma wannan lokaci da muke cigaba da karatun da makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna sha shida gidan mu sha shida ga watan ramadana ranar lahadi sha shida ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi ya dace da sha shida ga wata uku shekara ta dubu biyu da ishirin a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin sura ta yusuf darasinmu na jiya mun kwana ne a kan aya ta bakwai kenan ko aya ta 27 za mu tashi don aya ta 20 da <clears throat> wato aya ta 28 mun kwana kanta za mu tashi don aya ta 29 amma ka himala ya karanta mana aya ta 29 din <clears throat> akwai wajen da ya fito yana cewa matan da suke yin sallar juma'a a cikin gidajensu kishin wannan daidai ne wannan ba daidai ne ba gaskiya <clears throat> ba daidai ba ne a ce mata su rika bin sallah da juma'a a cikin gidajensu saboda la'akari da cewa suna da makotaka da masallaci ko sautin masallaci yana kai musu wannan ba ba daidai ne ba A ta sallar juma'a ba ma wajibi ce ga mata ba illa dai idan suka yi da sayi amma ba ba labarci ba ce ba wajibi ce akan mata ba wannan shi ne abin da kawai da farko ah, don haka a lokacin da wani dalili ya hukunta cewa mace tana son ta samu alkhairin da ke cikin sallar juma'a tana son ta je sallar juma'a don ta samu alkhairin da ke ciki to abin da ke kan shi ne ta zo masallaci ta zo masallaci ta zauna inda ya dace da ita inda ya dace da yan uwa mata suna zaunawa ko su zauna su amma ba ta sallah daga cikin gidanta ba wannan ko shi sallah ba ba a yin haka ba wai sallah ba ka ba a kusa malamai suke cewa wai ma dama sauki yana kai gare ta kuma ita mace ce ba namiji ba za ta iya sallan daga inda take amma wannan ba shi ne daidai na gaskiya ما تفضل الله صلى الله عليه وآله sallama. sun san irin wani alkhairi da mata suke faɗin samunta idan suka je masallaci don yin sallar jam'in ko sallar juma'a ko sallar tarawihi ko Hajji, kuma wace sallar da ake yi a masallaci mata annabi sallallahu alaihi wa sallama sun san da wannan alkhairi wasu sun goce mace kwaɗayinsa sannan wani abin da ya kamata a shi a wannan magana su wata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dakunan su katanga da katanga suke da masallaci katanga da katanga wata gidan annabi makale ke sallallahu alaihi wa sallama da masallacin sa amma ba taɓa rubuwa wata daga cikin ta kalla daga cikin ɗakin ta suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah alhali shi cikin masallaci yana sallar jama'a ba ma lokacin da suke sun su sallah cikin ɗakunan su za su sallah cikin ɗakunan su sai suna buƙatar zuwa masallaci ko sai su je masallaci to wanda shi ne daidai gaskiya shi ne daidai gaskiya amma ba ba mace ko namiji wani ko koma gefe kawai ya kama sallah daga nesa ba ina fata gani wannan shi ne zaka muna fata yawa wasan su kiyaye wannan tsawa a na a juma'a shi ko tsalla mata tarawih ce ko ta tahajjud shi sannan an sha hudu shi akwai iskaliya ma ga irin wannan sallar domin sautin da ke kai da su matan ko wasu da suka ke kai sallah a wajen masallaci ko da ɗan nisa da masallaci sautin su yake kai musu sakamakon yin amfani da waka ta harba'iyya da ake wato wannan lantarki lantarki yana iya yankewa zai iya yankewa gaskiya kuma in ya yanke wani wani ya sauke sauke zama ƙila bai miki kai ba daga na kaga sallar ta shiga gararan ba ta shiga rudu sai abin da hanyar yi Allah ke yi rage cewa shi kuma shi ayyana shi niyyar niyyar daya wata niyyar daya ga azumin watan ramadana da niyyar daya ga sallar tarawihi to shi ma wannan daidai ne kun gani ko wa idan watan ramadana ya tsaya to kai niyya tsaya sai ka ɗauki azumin gaba ɗaya ko niyyar azumin 29 ko 30 da matsayin niyya guda shi wannan daidai ne sannan sallar ta hajji ko tarawih ko wace ce da ake ta dare ita ma kuma adadi ne na rafo'i ko ana yi ana sallamewa wani shi ma ke cewa kai niyya ko tsaya da farko nan shi ma min ya yi daidai ne ko gani sura tambaya to shi ne tambaya ala halin ita ma da matsala ce khilafiyya a wurin malamai waɗansu malamai suna cewa idan watan ramadana ya tsaya <clears throat> su kai niyya guda bi ma'ana niyyar yin azumin 29 ko 30 a dare daya shi da yana suka ce ta isa maka har azumin ya kaki kuma ba ne ba da wani ya tsaye ta ishe ka kawai waɗansu malaman ko suka ce ba niyya ɗaya ba ta haka na buƙatar kowace rana sai ka mata niyya ta daban kowace rana sai ka mata ne niyya ta daban to wannan kuma wallahu alam shine fi zama sahihi na cewa kowace rana sai ka mata ne niyyar ta daban a falsafa ta fikihu abin da suke cewa dukkan wata ibada wace Allah ta baraka ta ala ya shar'anta ta gaba yi sai zama wannan ibada sifar ce da take ibada ce mutajazzi'a wato ibada ce mutajazzi'a bi ma'ana yanki yanki take tana da adadi amma yanki yanki take ko gani ba sannan wannan yanki yanki da take kashi kashi wato ingancin ƙarshen da bai da alaƙa da ingancin hormonta ingancin hormonta ba shi da alaƙa da ingancin tsakiyarta bi ma'ana farkonta na iya inganta ƙarshen ta lalace ƙarshen ta na inganta tsakiyar ta lalace kun gani irin wannan sai suka to ibadar da take da irin wannan sifa to abin da ƙa'ida shine kowanne yanki na wannan ibada kai ni kai masa niyyar sa shine shi kai da ta. saboda in yin lalace shi ne lalace shi kadai da ba ta kun gani ba yanzu kuma ga azumi ibada ce mutajazzi'a da aka shar'anta ta sanar da adadi waje 29 ko 30 saboda ka ka dauki daya ka kai shi lafiya to shi ya fita lafiya yana yiwa na gobe ya lalace ko gani ba kana ɗayan goma na farko goma na tsakiya su lalace kana ɗayan goma na tsakiya lafiya goma na ƙashe su bi su lalace wato ko ce ibada cikin wannan wannan nau'in ibada wato tana separately ne ga 'yan uwata tare take na amma ta sharanta su amma kowace daban take tana iya lalace ita kadai ɗinta 'yan uwan nata ba su ne ba su lalace ba tana iya inganta 'yan uwa ta su ne su lalace da suka ce duk ibada take da irin wannan sifa to al'asafu shi ne kowane yanki da wannan ibadar kai masa ne shi daban ina fata kun gani to azumi yana da wannan sifa gaskiya sannan kamar da ya shara sallar tahajjud ko tarawih ko ayi ita wata da wannan sifa idan ka je sallar tarawih yana iya rako in ka guda shi ko ko wuri na farko in gata wani suke bayan su lalace ko bai yi haka nan na ku gani ko sallar tarawih kan baraka a goma za ka yi ko kaza ba eh to ne ce rakau ibi suna ilana shasar musulmi lalace sannan biyu suna inganta sauran duk lalace to zai duk da kayi kan tsalle mai ne. ka gaba wannan shi na halas in ta yi ta yi mace ba ta ji gaba wata sabuwar shiga shiga ne da suka ce duk ba take da wannan sifa abin da ya fi kyau kowace gaba kai mata bi biya sadakan wallahu a'lam wanda ke can mun kwana kan aya ta 28 za mu tashi kan aya ta 29 wannan shi ne yusufu a arif an hada ko يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك وقال نسوة في المدينة وأسلع به تراوي فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأحسنت لهن مبتدأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وكل حاسبنا وكل حاسبنا هذا مجرى إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي يؤتن فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعفف ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا وليكونا من الصالحين نعم wace yusufu ya kai yusuf a arid an hada ka kawar da kanka ga wannan wasafiri li zambiki yin nemi gafara ga zunubinki in nake kunti min al-khati'in lalle ki kasance cikin masu ganganci wa qala niswatun fil madina to sai wasu gungun mata a cikin garin sai ta ce imra'atul azizi matar sarki fatan fataha annabi tana neman bawanta wato shi kan karan kansa ya yi aikin alfahasha da ita da suka rika tattauna wannan magana daga cikin abin da suka faɗa suka ce kada shiga faha hubba wato wannan shi yaron naka ko bawan naka ya mamaye zuciyarta ta huskar shi shine karshe da fahar la na raha fi dalalin mudi lalle mu muna ganin ta tana cikin wani furto da bayyana da falamma sami ya fi na a yayin da ita matar ta ji zancen su ko bi na ta ji makircin su arsalat na sai ta aika musu wa lahunna mudda'a sai ta tanada musu wato mutaka shi mutaka suka ce ko abin kishin gida ko mutaka wato wani nau'i ne na abinci wanda ke buƙatar sai amfani da yutsa kafin a ci shi wa da kulla da minhum su ta tabbawa kowace ɗaya daga cikin su wa qala sai ta ce da su wata ta ce da annabi yusuf ukhruj alaihinna ka fita ta wurin su fito kenan ka ratsa ta wurin su sai ka saurara cewa ya bi umarnin ita mai gidan tashi kenan sai ya fito falamma ra'aynahu yayin da suka suka ganshi da irin wannan sura kyakkyawa da Allah ya masa akbar lahu sai suka girmama shi wa qata'na aydiyahunna sai suka ta yankan hannu wato ciyawan nashi har ya saka su cikin rudu suna yanka hannuwansu ba su ma ciya ba shi ne wa qatta'na aydiyahunna wa qulna sai suka ce hasha lillah sarki ya tabbata da Allah ma haza bashara wannan ba mutum ne kyawun shi ya wuce ake mutum adam ne wannan in haza illa malakun kari wannan kan bai kasance ba wace shi mala'ika ne mai girma wannan zai ga alama mala'ika ne da aka kawo cikin surar ɗan adam wannan shi ne abin da suka faɗi da rudin da suka shiga a yayin da suka ga annabi yusuf marratan wahida to ita wannan mata kam da ta yi abin da ta yi da annabi su sai ta bushe fitilanta ko ta bushe idonta kala sai ta ce fa zale kunnan ladhi nunna ni ta ce to wannan da kuke gani shi ne wanda kuka zarge ne cikin lamarinsa ni ina tare da shi kullum ko kuma gani guda ko kai masa amma duk kun yayyanka hannu wala kasra wasu annabi ta ce gaskiya ne hakika ni na nemi shi na nemi kwashe ne fasta asama ne yi kokarin tsare kan shi wato gidan su kaga su matan baro baro sabi ta gaya musu ولقد راودته عن نفسي فاستعصم يدشي ولئن لم يفعل ما amuru lalle tabbas in bai aikata abin da ta umarci shi da shi ba sai bayan ka sami da suke wannan shi shi na cewa zuwa yau na alfashin da ni ba da yi nan na za a saka shi a kurkuku wala ya kuda min as-sagirin kuma lalle zai kasance cikin kasa saboda kake nan kawai yanzu ita ta ci gaba rukunin su abin da faru sai dai sai dai faru kenan Allah ke yi wannan shine bayanin da ya shafi wannan kisa a cikin wani ayoyi da ma mai karanta mana dorawa a inda muka tsaya jiya idan ba manta ba mu tsaya kan gaban da wato kan gaban da shi wannan hakim min ahliha ko shahidun min ahliha yayi hukunci cewa yadda matsalar take bayan ita ta yi da'awan cewa annabi sai ne ta. shi kuma ya yi kokarin kare kanshi cewa ita ta neme shi wanda wanda aka bashi dama da hukunci wanda ya zama shi ta ne ta huskar zumunci ya gina hukunci shi akan amara alama cewa yanzu abin da za a lura da shi shi ne idan riga annabi su alaihi salatu wassalamu ta yage ne daga gaba ta bangaren gaba su babu shakka ba sannan abin da ta faɗa gaskiya ne annabi su ne ne da suna shi annabi su kai yi. amma idan aka lura cewa ga annabi Yusuf alaihi salatu wa salam ta yaji ne ta bangaren baya duk abin da zama ta tawai kariya ne amma Yusuf shi ne mai gaskiya gane ko yayin da aka duba ko shi ya ga cewa wani muka ce zamirin ko zama na na shi al'aziz ko na shi da hukuncin yayin da ya ga rigar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ta kece ta yage ta baya ne ba ta gaba ba to sai ce wannan yana daga cikin makashin kuma da wani wata dabara ce ki amma gaskiyar lamari annabi su ba shi ne zai ba ki kan shi wannan yana daga cikin makircin ku ku ta lalle makircin ku mai girma ne ina fata gani wanda muka ce akwai mulahasa da malamai suna nan wurin cewa wannan cewa inna innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim wannan yana daga cikin kullalle dabarar ku makircin ku ku ta inna kaida kunna azim makircin ku mai girma ne kuma ta. kace wannan baya gwada cewa makircin ma'ana na amma ta suna da makirci kuma su mai girma ba mu shaka game da wani nasu ya ambara amma wanda baya gwada cewa makircin mata mutalakan ya fi kowane makirci girma muka ce baka cewa makircin mata ya fi na shaidan girma da ne cewa Allah baraka wata ta'ala ya sifanta makircin shaidan da cewa makirci ne da rauni wa qatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana da'ifa ya ki waliyan shedan majalisin lamarin shedan inda kai da shaytan lalle ma kace dan? kana da'ifa ya kasance mai rauni haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta ba kace dan? nan kuma aka ce inda kai da kunna azim ba kace kuma girma ne wanda muka ce bai sa ka ce kace mata ya fi na dan. dalili suka ce wallahu alam na farko duba nasu ya kamata a yi ko ce nasu sun guda biyu ya kamata a biyu su ne a sa da kuma abin da ke dacewa da shi shi nasu nan da ke gaban mu inda kai da kunna abu kaya shi Allah baraka wa ta'ala ke mana dangane da kissar abin da ya gudana tsakanin annabi Yusuf alaihi salatu wa salam da aisha mutane ina fatan gani amma shi wancan Allah ta'ala ne a saka yake wannan magana fa qatilu awliya ash-shaytan inna kayda shaytani kana da'ifa wannan ta wata huska kenan wata huskar aka ce na so shi ka kalle su sai ka kalli makircin yana da girma ne ko yana da rauni dangane da ba, ina fatan gani makircin mata azimun ne dangane da mata ko ba ku gane ba wannan shi ne wanda babu shakka haka shi makirci shi dan shi kuma da'ifu ne dangane da Allah madaukakin sarki ina fata kun gani yawa amma in ba haka ba umuman makirci shi dan ka hada shi da makircin wani a ko duk mata suka haɗu suka makirci ya gane shi ne wannan shi ne Allah ya tsare mu wannan shi ne to shi ne bayan wannan yadda mashafin yake tafiya a kissar yanzu an kai da yin hukunci da tabbatar da cewa bina a akan wannan alama da aka gina hukunci a kanta matan nan ba da gaskiya za ka nabi su alaihi salatu wasallam bai nemi da wani ce ta shi to abin da bai bayan shi ne yi wa annabi su alaihi salatu wasallam nasiha da kuma ita matar shine yusufu a'rid an haga yusufu ka kawar da kanka daga wannan abin da ya faru wastaghfir li dhanbiki idan bi gafaran zunubinki innaki kunti min al ne. kike kasance cikin masu aikata ganganci kun gane ko to wannan kamar da muka yi dangane da uh, wannan jama'a da suke cikin wannan nasoshi wannan magana muka ce za ta yi wa shi azizu misal ɗin shi ne ya yi ta da kansa wato bayan lamarin ya bayyana sai yace yusufu a'rif an hada ya kai yusuf ka kau da kanka ga wannan abu da ya faru wanda yusuf dan wani aka ce munada ne an shafi masa ya ummi al'asul ya yusuf a a'rif an hada wata da ka'ida ta sannan hau kana iya kira mutum da harfin nida kuma kana ma iya da harfin nida saboda wani dalili ko abu da kai halatta ka ci ya ali kuma ya halatta ka ci ali kawai kun gane ko to shi ne ana bada ya ce ya yusuf za ka ce kawai yusuf ya kai yusuf ka kawar da kanka game da wannan abin da ya faru malamai suka ce wallahu alam arid an hada wato yana nufi ko ma'anarsa shi ne wannan al'amarin da ya gudana sannan ya zama cewa mutane ba su da labarin shi kamar ka ce daga shi annabi yusuf sai matar sai su sai aziz inda wanda ke dace shi don haka ka kawar da kanka ga wannan ka ɓoye wannan labarin kansa bai wa kowanne labari shine a arif an haka kun gane ko ka kawar da kanka ga wannan labarin sai tabbatar shi karka ce kala kun gane ko to bai ga wannan sai kuma sai ya fuskantar da magana ya zuwa ga ita mata ita ma an yi mata nasiha cewa wasu ta ziri ne biki ini ni gafara ga zunubinki ga laifin da kika aikata inda ki kunti min al-khati'in da laki kin kasance cikin wasu aikata ganganci kun gane ko za ka muka ce ku lura da kyau wannan zancen da wannan nasiha. zai yi shi a zuwa sarkin da kansa shine yake yanka. zai ya zama cewa kuma shi shahid din lokaci shine alhakim din wanda ya hukunci shine yake musu wannan nasiha kun gane ko wannan shi ne to dai da lamarin da yake sawa'an aziz ne da yake musu nasiha kan karan kansa ko kuma shi wanda ya hukunci da yake musu nasiha a nan wani malamai suka ce to yanzu da aka ce an da ita matar nasiha aka ce da ita wasan siri ne zan jiki. ina fatan gani ma ma'anar wasan siri ne zan jiki? duba da cewa waɗannan mutanen a lokacin da wannan al'amarin ya faru su kasare ne ba ku kiyaye ba musulmi ne wala ha kafirai ne shi sa a kisa mu eh, ce wata jalsa muka yi ba da rijiya ba muka ce daga cikin abin da wasu malamai suka ci game da cewa laula an ra'a burhana rabbi suka ce burhana rabbi din shi ne ita matar bayan ta yi duk abin da zai na filantinta ta ba annabi su damar ya zo ya aikata alfashin da ita ta yi wannan kimtin sai ya fi kawai ta tashi ta je wurin bunki yana aje sai ta ɗauki sufan mata ta rufe shi shi ne ke ce mata ya aka tare wannan gunki sai ta ce a ya ta shi ne saboda ba ta son ya gane ta cikin wannan yanayi da take A mun hujjar da ko wanda suka ce wannan shi shine burhan rabbi ne da haka ne Yesu alaihi salatu wassalam ya ce idan ita da ke mutan gunki za ta ce tana jin kunyan gunki ganin cikin wannan yayi ai shine ta can da yaji kunyan Allah tabaraka ta'ala ina son fito wannan ne don nuna mutane ne ba musulmi ne ba musulmi ne a wannan lokacin zai ba mu ba da kullu hali to amma sai shi ana ce masa wastaghfiri li dhanbi me ma'ana wannan ha to shine malamai suke cewa abin da ke ma'ana wannan wallahu ta'ala alam shine cewa ah, da farko sai ku kiyaye mun ce dalilin na wannan nasiha Yusuf a'arid an hada da kuma wasu da zami to lokacin da ake ba su a matsayin nasiha in ma ya zama azizul sassan yake ba su wannan umarni ko nasiha ko kuma shi wanda ya hukunci shi ne yake gabatar da wannan nasiha kun gane yanzu idan muka kallar cewa shi azumi na sassan shi ne mijin nata gini shi yake musu wannan nasiha kamar yadda a annabi su yi wannan labari saboda kariyar mutuncin su wannan labarin ne wasu dinga yi mutuncinsa da shakhsiyar iyalin family shi akwai matsala ita ba ta tashi kuma sai ke ce mata to ta nemi gafara ga rashin kun gane ko suka ce to a wannan wurin ma'anar cewa shi zunubi misra yana cewa ta nemi gafara ga zunubin ka shi ne cewa dama su kafirai kakan same su suna da itikadi ne ba suna da itikadin cewa waɗannan abubuwan da suke bauta ma suna gaba kan ko ga nan ba kafirai muka ce suna da itikadin abubuwan da suke bauta ma in sai na ji suna ne ba ku san haka na ko suna da wani itikadi ba wato wancan babbakon kafirai masu musamman wa ba har da kiristocin nan da ke da zamani yanzu kuke gani kamar wayi ne suna da itikadin abubuwan da suke bauta masu tsada wa musu shi yasa daga cikin aqidar su annabi Isa ya ma ba da gidan shi ne ya ne ya dafa ta musu zunubansu wato a wajen a wajen musu ne su kai ba a annabi isa ba manyan manyan waɗannan fada fada din su da gaba su ba ku sa abin da ake kira a dasa ajiya su kukul gufran ba su kukul gufran shek shek ne suke ba su ka ba da kuɗi a baka shek na gafara ba ku san da wani abin da jini kirista ba to kaga suna da itikadin kenan waɗannan iyayen gidi na suna ne suna gafar suna gafar shi yasa shi ne da wasu kalmi sahihi da kun gane ko sannan daidai wannan lokaci ko kafin nan ba duk wannan shirme da suke yi a lokaci guda sun san akwai Allah shi Allah ta'ala asalar sun san shi amma sukan hada shi da wasu abubuwan kanci kun fahimta yawa saboda ka kai su sha mamaki su yi tikaje ma shi suka yi Allah ya gafarta musu saboda suna bautan Allah suna bautan tare Allah don haka in suka yi laifi ko su yi azalin na su bautan su gafarta musu ko kuma su yi tikaje shi suna son Allah ya gafarta musu duk wanda yana yi ba suka ce to idan ka dube shi da wannan aiki ba shi ne ma'anar wasan sibili zalunci kun gane ko idan ko kai itibarin cewa wannan nasiha ne Yusuf arin an hada wastaghfir li dhanbi nasiha ce da shi shahidun min ahliha yake mata shi mai hukunci sai yake ba annabi tun wanke ma ita matan sannan in ka dauki zamirin nasa ne shi ne yake wannan nasiha da li dhanbi sai zama yana cikin cewa shi wanda da hukunci yana ga mata da ne ki roki mijinki ga gafarta miki wannan ladi shi ya bi miki kada ya kama ki da saboda ka ki buɗe baki ki da biya biya gare shi ne shine wasalsili da zambiki min ki kira ko ba gani ba saboda wannan babban laifi ke yi mami jiki laifi kina buƙatar ki nemi shi miji ya gafarta miki shine wasalsili da zambiki wallahu ala sai ce inda ke kunti min al-khati'in kun gane ko ki tabbas lalle domin ke kin kasance cikin masu banganci, ke gangancin da kike buƙatar ki nemi yafiya ki nemi yafiya kenan bisa ga wancan itibari na farko ko daga gumaka ko daga Allah da itibari da kike nemi yafiya daga mijinki inda ke kunti min al-khati'in lalle kike kasance cikin masu bangaci wannan shi ne saboda ga wannan laifin da kika aikata to kin aikata ganganci ne الخاطئ والخاطئين أكو خاطئ شيء الخاطئ شيء أبو شيء جماعة الخاطئ الخاطئون أو الخاطئين akwai ayar da Allah ta baraka wa ala ke bayani ɗan wuta ce ba su dole abinci illa min gislila la ya yakuluhu illa al-khati'un wato ba mai cin wannan ne illa al na da sai masu ganganci kai ko kuma da shari'a ya ne ba take ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا shi yasa muka ce shi shine masu ganganci amma wanda ya kuskure shi ne al-mufti al-mufti da kace wanda ya kuskure saboda ka kafa a ganganci a kafa a kuskure ya kuskure to shi ba kuskure da ba ai da kaida ya fafiyan abu ne wannan shi ne wallahu a'lam kun gane ko al-imam al-baghawi rahimahullah tafsirin ta a wannan gaba sai ke shafa dan Allah tabaraka wa ta'ala innaki kunti min al-khati'in yace ibarar ya kamata ga siyaki na larushi. ya zama cewa wasalsili bi dhanbiki innaki kunti min al-khati'at innaki kunti min al-khati'at domin ki to da ake magana ita wace ce mace ce mace ce haka siyaki ya kamata ya kasance innaki kunti min al-khati'at amma qur'ani bai faɗi haka ba sai ce laki kunti min al-khafiina sai saboda in itibarin an sa ta cikin jinsin masu aikata ganganci wato jinsin ɗagogon masu aikata ganganci to dama jinsin masu aikata ganganci a jinsi biyu maza da mata ne ko da su kuma mata dama eh, wace mata ne suke da su duk lokacin da zamiri ya ko ce matsala ta shahi maza da mata yanzu za ka bada labarin ta kawai wakilin su don wa za ka faɗi shi maza shi kirma ta kawai kaji abin ne rija to lura da wannan cewa ta kasance cikin jinsin masu aikata gangaci jinsin kenan wanda shahar maza ka mata yushe ta aka yi amfani da wakilin su da nawa an ka ce inna ki kunti min al-khati'ina ba ce inna ki kunti min al-khati'ati yace wannan kamar yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala yake cewa ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتات آمين آمين يقول لكم كانت وكانت من القانتات وكانت من القانتين هكذا وكانت من القانتين يقول ka'idar ya ya kamata a ce wa kana sirr qadita ce haka ne gaskiya ta ce wa saddaka bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitat to amma qur'ani sai ce wa kanat min al-qanitin kun gane ko la'akari da cewa an sa ta cikin jinsin masu kunuti masu kaskantar da kai da Allah ko masu eh, da'a ko masu neman ya kafa sana kunuti ko wanda zai sauran al'ada kulli hali kun gane ko yawa saboda ka magana innaki kunti min al-khati'ina yace takdirin sa shine innaki kunti min al-qaumi al-khati'in na da ce wa kanat min al-qanitin takdirin sa shine wa kanat min al-qaumi al-qanitin ta kasance cikin wato jinsin mutane masu kunu yace saboda ka shi yasa irin wannan uslubi da yazo cikin suratul nam dangane da wannan matar ذاك فزن ما بالكيف تدي زاو هي النبي سليمان ذاك فوق سجن جسدتا تتي وصدها ما ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافر وتصير يسر يبدا اسلامي انها كانت من قوم كافر من قوم يبدو قلوب ورزاء نوني جنسي اجيبش to ta kasance cikin jinsin mutane kafirai wannan shine irin wannan shi ne ba yi ba a cikin fadan Allah ta baraka wa ta'ala innaki kunti min al khati'in ba cikin al qabil khati'in ba a can kuma da ya ce wa kanat min al qanitin ba ce wa kanat min al qawmi qanitin ba wallahu ta'ala alam wa qala niswatun fil madinati ci gaba da kissan kenan ko yanzu ai musu nasiha kowa an ba shi shawarar da ta kamata ya yi amfani da ita ku ci gaba sai ke cewa wa nisa wasu fil madinati sai wasu mata a cikin garin suka ci imratul aziz matar aziz misra wato sarki misra kenan turawiyu fadaha kana neman bawanta shine fadaha annafsihi daga kansa wato akan karan kansa Kar shi ya daga ba. wato son shi ya mamaye mata zuciya kun gane ko to yake cewa qala nisbatun fil madina nisbatun shine gungun mata jama'a mata da yawa suka ce zaka iya da shi a matsayin cewa kamar da masana lokaci ke cewa shine yana da cikin jami'a da ake kawo a matsayin jam'u imra'a imra'a mace a jikin kalmar imra'a ba ka sauwaga wani jami'i saboda ka imra an kana so ka wajen sai ka ce bisuwa ko kace nisa hmm. yanzu wannan jami da mata ne amma ku kalli fi'ilin da aka nasabta masa sai zo da usuli na tazkir a zahiri kamata a ce wa qalat niswatun wa qalat niswatun haka aka shirya ka sanya matsayi ka'ida amma ta ce wa ƙala ƙala ko da mini wani nani wa ƙala zai tuwa sun filma ji su suka ce wannan halaka wanda ba kuskure ba ja arabiya ba kun gane ko almuhimu abin da suka ce su wani mata a cikin garin madina a garin na wasu ainihin inda matsalar take faruwa su matan kenan wallahu ta'ala alam malamai suka ce tun da ka baka cewa qala nisbatun fil qadid wato gashi za su yi magana akan wannan matsala suka ce imratul aziz rawi fataha ya wato annafsi wato wannan yana gwada maka cewa duk nasihar da aka aka gabatar wa annabi yusuf alaihi salatu Salam wanda ya kamata wannan nasiha ta shiga A dai nufi ita ta yi kuskure ai mata nasiha kan kuskurenta shi ko annabi Yusuf da sai Allah kai masa shi da a'arin alha ya kawo da kansa ga wannan ya kame baki shi yanzu wannan kan da siyar da kai mai Yusuf ai ya kamata ya wata yi sai aiki da ita a ba ku gane ba yadda aka nemi annabi su ya kame bakin shi kada ya wasa labarin ne saboda kariyar family ita wanda ya kamata yi sai shi wala da faɗi kar a je wannan labarin ya wasu amma tun da kaji an ce wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz rawi fataha nafsi labarin yani ya wato ya wato to ya kai wato ya aka yi wato ta wace hanya shi da yusuf wasu tabbas bai faɗa ba amma malamai suka ce wallahu ta'ala ala irin abin da zai wai ya faru irin irin labarin da ake ake ana nasa samun mata wai mace idan ta je ta yi wani labari da wasu ko abinda ita ko ta kawo wata kawar wanda take ji kusa da ita sai ta ce ke ba ji zama ke labari amma dole ka hada makowa wai da wannan ne wani ta fada ma wata mace ta ce amma dole ka ki hada kowa yanzu ki faɗa mata ce ta bayar da kwallo da kwallo da kwallo suke da sai ta ji ta wannan tana zakawa a mitaciya sai ta ce to zaka kake ga kowa ita wata ta ce mi ta samu ta kawata ta ce wata mi zan ga miki labari kake ga mu da kashi zai labari ya bi Allah ke haka dai suka ce wallahu ta'ala alam almuhim labari ya wasu ta wannan hanya ko ta wata hanya wadda ba wannan ba masu suna cewa wallahu alam wani abin shi ya faru da yayi bari abin da ita matar za ta faɗi nan gaba kun gani da haka labarin ya wasu saboda haka matan nan a cikin eh, wannan gadin sai suka duka labari akan wannan matsala eh, wayannan matan babu wani nasi da ya gwada cewa ba dan adadin su kaza ne ko yayin suke amma dai an samu asar daga imam muqatil da yake cewa wai matan da suke wannan magana wace biyar ne labari ya wasu wa musulka ya fita amma wani suka wannan magana matan biyar ne kuma suna da alaka da gidan sarki ya ce akwai matar wanda yake shi ne kamar kamar Haji ko bawa na shi sarkin in ka zo za ka ga sarki ba dole kana buƙatar sai a baka iso ba kuma ta shi na ciki sannan akwai makar wanda ke kula da dabbobin shi sarkin sai ce akwai kuma matar alhabban alhabban shine mai mai gasa buroki sannan ce akwai makar asaki shine mai tace giya ya kawo ma sarki giya sha sannan ce akwai makar wanda yake kula da gidan koko ke tuwa da su ne sun fil madina ce kun gane ko to wannan shi ne to amma cewa an sifanta su watan da cewa fil madinati a cikin garin wato garin nan ana nufin garin da shi aziz misir din yake rayuwa wanda a da aka kai annabi yusuf misra aka sai da shi amma sai ba wannan gani nan ne ake kai shi can gidan aziz da wannan garin qur'ani da wani sunan garin ba ina fata kun gani da aka malaman tarihi suke ta magana cewa wani gari ne daga cikin garuruwan misra wa qalib bisa sun fil madinati al madina ka ba shi gari ba ko birni to wani birni ne ko wani gari a cikin garuruwan misra su suka ce gari shi ne ainihin shams ga wa'in suka san misra ko su karanta wani abin tarihin misra akwai mashahurin gida misra wanda ya yake shi ainihin shams da suka ce lokacin nan ne shi sarkin misra yake kun gane ko wasu suka ce ba ainihin ba ne amma alfayum ne alfayum shi ma alfayum gari ne sai nan ne a cikin egypt misra wasu suka ce ba alfayum ne amma al'aziziyya ne akwai gari a misra suna sa al'aziziyya ba alaziziya ta masa ba muna da anguwa a cikin gari maka da ake ce masa alaziziya to a misira kuma akwai babban birni ko in ce ɗaya daga cikin birane akwai wani gari ana ce mishi alaziziya wasu suka ce a nan garin ne Wannan matsala take gudana wasu suka ce a'a ba aziziya ba ne amma akwai wani birni da ake ce mishi ba duk a misira ne suka ce shan abin yake faruwa wasu suka ce iskandariya ne so da sauran abin da malaman asariya da suka faɗa suna ta alaƙa ta ajin da wasu abubuwa da tarihi da aka gano wasu a haram da mai da sauransu ne haka ko wani sai faɗi abin da ya faɗi ya nuna cewa a wancan lokaci wannan garin da yake cewa shi a fahimtar sannan ne abin ya faru shi ne a asiban misra a wannan lokaci shi ne hidin kwatan garin misra a ƙasar misra a wannan lokaci amma abin da za mu mamaki shi ne duk wanda suka kokarin hajjabi wa qala nisbatun fil madina al madina din nan wani gari ne ba ɗaya daga cikin su yace al qahira ne ba daga cikin su yace ni al qahira ne al qahira kai duba yake da kusa garin ba da ba kai ko to ba wani wanda ke a kairo da ake faruwa saboda ta kairo ko al qahira sabuwar asima ce kamar abuja ce a najeriya abuja kai shaka abuja ba daga ba ka yi ta ba yawwa to kairo ko ko alkahira ai daga baya kai ta mana da ba ita ce azumatun misra ba saboda ka shirta labarin bai koshi a cikin alkahira amma dai wani gani ne wallahu ta'ala a'lam wa qala kisratun fil madinati imra'atul aziz turawiju fataha an nafsi matar sarki tana neman fataha bawanta annabci ga kanshi cewa yayi alfasha ta zina da ita imra'atul aziz matar sarki shi sarkin misra sai gashi an siffata shi da al-aziz aka sami shi alif da ni wanda al-aziz sunan wani al-aziz sai daga cikin asma'ul lahi husna amma kai ga sarkin misra an ce mishi al-aziz wa qalat imra'atul aziz wa imra'atul aziz turawi fataha an-nafsi wannan malamai suka ce yana nuna cewa a siffanta wani da wata siffa da sai munasaba ko musabaka dai ɗaya daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki kun gane idan wannan sifantawa da aka yi ma aka yi ma shi wanda aka sifata mashi ai masa ne da itibarin matsayin shi a daidai wannan sifar da ake sifata shi da ita da itikadin cewa wannan sifar da ake sifanta shi da ita daban da sifar Allah ta'ala da Allah ya siffar da ita cikin sunansa irin wannan suka ce wannan ba shi da komai gaskiya a shari'a wato ba shirka bane a cikin asma'ullahi ba wato ba shirka ne cikin asma ba ba mu da tauhidul asma ba yanzu ka ce ba wani al'azim masala da ita ba da sharshin sarki ne izzar da yake da ita izza ce da sadaki da matsayin shi a matsayin shi na sarki bawa daga cikin bayan Allah ba ta da alaka ba ta da wato kamacecciyar da izzar Allah zaman Allah al'aziz to izzar da Allah ya sifanta da ita daban take da sifar da al'aziz ya sifanta da ita shi na misar ka kuma idan to da irin wannan ita sifar da wanda irin wannan sifar da yake sifar da Allah da su a cikin sunayen da suka ce babu komai shi ta zo cikin asma'ul lahi akwai al-malik babu al-malik akwai al-malik ma da cikin asma'ul lahi yanzu in kana magana kana ba sai ka ce almaliku almaliku bai kira sarki a shi ne ba sai ka ce almaliku qala almaliku kaza sarki yace kaza almaliku ta ba kana da Allah kuma shi da alif dani to kana ne mai mulki kawai sarki mai mulki mulki ilin wanda Allah ya bayi da san kutura ba ba irin mulkin Allah ta'ala ba eh idan wanda kake nufi suka ci ba mu horo shi yasa ya zo da wannan hikayar ba tare da an canja abin da suka faɗa ba ko kana ba imra'atul aziz matar sarkin misr kenan ba matar Allah ba subhanahu wa ta'ala kun gani Allah lam yatashbih sahibatan wala walada yawa kuma a can gaba akwai aya cikin wannan kissa ita ma da sai sifanta shi sarkin din Na a sifata shi da al akwai da aka sifata shi da al-malik wa ƙala al-malik tuni bihi astakhlifu yana cikin gabo ba ya mutu abin mutu bayan sai ce wa ƙala al-malik sai shi sarkin ce yi tuni bihi ko goma ne da shi astakhlifu ne yanzu kaga shi al-malik aka ce kuma al-malik kuma ce sun Allah ne kun gani wasu mutane in ka sifanta wanda ka sifanta da irin wannan lokaci da itibarin cewa kawai ya sifanta da abin da sifanta ne wanda sam sam sam da alaka da kamanci shi da abin da Allah sifanta da shi ba su da wannan gaskiya kun gane annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ma a sifanta shi da alqawi alqawi shi alqawi suna Allah ne ko suna Allah ba san ko kuna yi suna alqawi ɗaya daga cikin wa ko kuna yi tamma ba eh alƙawuyi kowa suna alamu ne to annabi musa muka ce an haka yi mana cewa an sifanta shi da alƙawuyi ha kalar mu ba ya abata ka ya abata abati ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin sai ta ce ne. mai ƙarfi ne sosai wanda alƙawari muka ce suna ne daga cikin suna Allah amma ga cikin musa a cikin matashi alƙawari kuma da alif da saboda kuwar da ake nufi nan annabi musa ta fanta da ba irin kuwar ce nawa Allah shi ne ya saka da shi to irin wanda muka ce malamai suka ce bai da matsala a fagen tauhidi Allah ya samu dace to haka suka ce imratul azizi turawi fataha annabi Ba matar sarki tana neman fataha bawanta annabi da kan karan kansa cewa ya zo ya zina da ita ƙarshe ga hubba wato son shi ya mamaye mata zuciya ko ya cika mata zuciya shine shi ya gafa ha hubba ya cika mata zuciya ko ya mamaye mata zuciya dole ma da da suka ce turawili fataha fataha fataha nan suka ce ma'anar shi ne abdaha abdaha bawanta. shine fataha kar kuma ta muka shi shi annabi Yusuf ba an yadda shi cikin rijiya aka sai da shi bi samanin baksin da rahima ma'aduda da kashi ya fada inda ya fada a matsayin mai bawa saboda kan yanzu nan gidan sarki yana yana tsayin mamluki yana matsayin shi bawa shi yasa su malamai a tarihi suke cewa wai da zama yayi zama ga annabi Yusuf a cikin gidan Aziz bin Misra tare da wata mata kuma sannan saboda yadda take ganin kyawun sa da irin yadda take labarta ma zuciyarsa labarin annabi Yusuf wasu sai dabara ta ce mijinta abin da ke so da Allah mijin ya bata annabi Yusuf kun shi asalin shi da shi ko wa qala lil tarahu min misra limra'atihi akrimi fa sawaba ta yafana wa li taqidahu yau sau daga shi ya sai shi nashi ne shi ya sai shi a matsayin bawa bawan ta yawa wata ita mata ta roƙi miji ta ce bawan na kai da sun zalaka bani shi yanzu in ya ba ta shi yanzu annabi su ya zama bawan wajen ya zama wa to don ne ita ne suka ce imra'atul aziz turawi bi fataha ai turawi da abdaha an nafsi ko an nafsi zai na'am kun gaje ko wannan kuma yaƙi ko ta'biri da Qur'ani ne malamai suka ce shi shi ta'biri da ya fi dacewa kuma ya fi ah, kyautata ladabi shi ya fi kyautata ladabi cewa bi ma'ana in kana da bawa ko baiwa mace to za ka ba da labari a kanta ko kai na kai ka kanta ko wani ala kulli halin to ta'birin wanda ya fi dacewa in bawa ne namiji ka fi fataya karka ce abdi ko mu gani ba idan ko kace ce gulami wato ka fataya ko kace ce idan mace ce karka ce amaki karka ce amaki karka ce baiwa ta amma sai ka ce jariya ce wannan shi ne fi dacewa ya zo cikin hadisi eh, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqul ahadukum abdi aw amati بل فليقل فتايا wa وجاريتي ina fatan gani yawwa yace haka haka mutum ya kamata ya faɗa a babin ladabi a babin ladabi kaka zo ka nuna zaman su bayi bayi gare ka bari wani irin wannan bayi ne da ka'ida ta shari'a amma a babin ladabi kaka nuna su bayi ne wannan sai ka wajen su kalma ce wanda take akwai tsafta cikin kun gani yau amma malamai suka ce in ma kashe wasu bayi din wannan ba wai kuskure ne ba musamman ya zama cewa shi wanda ya mallake su ba shi ne ce bayi na ne kamar wanda yake haka su labarin kun gani yace yace bawon wani da lafazin bawa ce ba ku kun wannan kun gani ko kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari ko ce ba da umurni cewa an ki wal ayana wannan ne. آه، والصالحين من عبادكم وإبائكم شنو كده يكونوا فقراء بإذن الله من فضله إن الله سيد عليم أشهد كما يو وأنجب الأيام وأورثت دوائن لما سدعوني بغاري كنا والصالحين دوائن سكيمانا سموت عليهم سيرتي من ها دوائن مغا بيتي بيتي من فتيانكم zai ce min ibadi ya fi kalmar ibadi yadda na abu daga cikin bayi babu kuɗi da wannan mu muka ce saboda labari ake ba su ba wai shi mai ba wanda yace yace abdi ba yace wa imalikum ko bai ce wani jawarikum ba amma da ce wa imalikum imalikum ne na ama da sunan bayin ku ba na wannan ba da kuma muka ce amma kai amma da lafazin ya tabbata gaskiya wallahu ta'ala a'lam wani shine ibratul aziz sirawi fataha an-nafsi kashi dafa hubba inda da raha fi dalalin mubin wannan da shine ina ga zamu takaita anan da muka dawo da izinin Allah ta'ala sai mu kalmala abin da ya rige mana a wannan aya da fatan da abin da muka faɗi daga sawaba Allah ya bani da shi ba mu da zan da muka kuskura kuma a da fatan mu da ya ce mana shafi shi da wannan uwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha akwai abin da ya kamata ya wasu saurara akwai bayani da za a yi wanda ya shafi kwamitin marayu na wannan masallaci wanda kamar da aka sani wannan kwamitin marayu na wannan masallaci da kokarin da suke yi da ayyukan da suke yi na har hada abin da yan wasu suka ba su sadaka don wannan aiki to suna da haɗin gwiwa ne suna da haɗin gwiwa da kwamitin da yake masallacin rahaya a cikin suna aiki ta da kuka faɗa da kawai sau daga duk abin da ke nan da yan uwa da ke can masallacin rahaya ke ba matsayin kwamiti sun wani tare da suke aiki a rakun da za da suke bukatar cewa yan uwa bayanin abin da ake ciki da kuma yana fahimta ina fata yawan sai saurara wanda shi ne wa wallahu alamun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina ina masu wani magana wani yana yin sa yana yi madadin a wannan babban kwamiti na masallacin shekaru muhammad jega da sauran su membobin wannan kwamiti da miliyan musu wannan nan ga amma saboda wasu bukatoci kuma na wannan kwamiti shine ya sani kaɗai ne musu babban maksudi shine mukaddamar da wannan kwamiti a nan cewa jama'a su san cewa wannan tare mai ƙarfi ce tsakanin masjid Sheikh Abbas Muhammad Jega da Mercedes Dr. Bello Aliyu Muhammad wanda yake muna da santa nan wannan kwamiti na marayu wanda yake masallacin Sheikh Abbas Muhammad Jega yana da santoci guda biyar waɗanda ake gabatar da irin wannan aiki na marayu akwai shi a Badariya akwai shi masallacin Dr. Bello akwai masallacin shi shi Sheikh Abbas Muhammad Jega akwai masallacin wannan su ne masallatai yadda da ake gudanar da wannan aiki a kowace shekara akwai marayu ne da dubu uku waɗanda ake basuwa ake ba gudunmuwa kowace shekara a cikin gida zazzuka masu yawa kuma da marayu ba za da mata wanda yake zan da sibel da babbar santa ce wanda ake gudanar da wannan aikin tsakanin masallacin na da sibel da wasu masallacin sahaba da ke shiyar fada suna haɗe ana haɗin gwiwa da su domin ba da wannan gudunmuwa to mun so ne mu sake kaddamar da wannan kwamiti din na neman taimako suna neman taimako kusan wata duk suka nemi taimako na wannan harkar marayu amma yau sha shida ga watan ramadan mun so mu sake kaddamar da wannan a gaban ku saboda ku ta yi tallata wannan abin saboda a kawo gudunmuwa saboda a taimaki waɗannan marayu duk wanda ke dama an ce wanda ke so ya makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaki marayu to saboda haka ga abin an buɗe yanzu da sunan Allah mai rahama mai jika yana kaddamar da wannan neman gudunmuwa domin taimaka wa waɗannan marayu fiye da dubu biyu mazansu da mata a cikin gida gidazuzzuka masu yawa wanda yake yanzu akwai fiye da kusan wannan rabi waɗanda ba a iya ɗaukowa ba saboda babu dukiyar da za a iya tallafa musu shi ya samu kirkar wannan cewa a kaddamar a masallacin bas jirga a zuwa kaddamar da wannan kwamiti a wannan masallaci a je a kaddamar da shi a masallacin gaspes testu saboda a a mutane su ƙara ba da gudunmuwa domin a samu waɗancan da sun kasar su kawo kokensu a samu a sanya su ciki saboda haka a madadin kwamiti a madadin ni kai za da so in kaddamar da wannan na kaddamar da wannan neman gudunmuwa da kuɗi naira dubu goma na sa su hadaya ga mahaifiyata da mahaifina Allah ya kai lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa'alaikun Musulam wa rahmatullahi wa barakatu. Alhaji Bello Ubangiji Allah ya saka da alheri. Sanin kowa ne wannan masallaci duk ƙarshen wata muna neman taimako ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan masallaci wato baba malam tukurkola Ubangiji Allah ya saka da shi da alheri. Kuma wannan kwamiti insha Allah ta'ala wannan wannan karo mun samu kuɗi kaɗan ya rage su kai naira miliyan guda insha Allah muna roƙon waɗanda duk suka ba da tasu gudunmawa ubangiji Allah shi rubuta mutu fi mizani hasana Allah ya saka da alheri kuma ga kwamiti kurin su a Alhaji Bello Hizba ya ba da tashi gudunmawa ga mahaifansa ubangiji Allah ya sa ta zama kafara gare su kuma ta kai wajen su Allah ya kai lada gare su ya ba da naira dubu goma na'am sannan akwai kwamitin asibiti da gidan yari wanda wannan masallaci suna neman taimako ƙarƙashin wannan kwamiti ana zuwa asibiti ana kai ziyara sannan kuma ana kai ziyara gidan yari wannan in ka mun yi da ni ake zuwa gidan yari in ka ji irin bukatocin su abin zabban tausi su ce duk garin ga in bancin masallacin Dr. Bello ƙarƙashin jagorancin Dr. Usman Muhammad Sani babu ya kai musu ziyara wallahi in ka ga yanayin da waɗannan bayan Allah suke ciki jarabawa ta ta ubangiji muna roƙon Allah shi musu kariya mu kuma Allah ya kare mu kan mu je wannan wuri don haka ga shi wannan kwamiti shi ma an kaddamar da shi yau a masu neman ba da tasu gudunmuwa akwai account wanda akwai akawun din marayu kuma akwai akawun gidan yari wanda ake zuwa ziyara da kuma asibitoci ubangiji Allah ya bada iko sai makama wa'annan bayan Allah baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina jin ko za a karanta mana lamba eh, account lamba account din fita ta nan ta marayu akwai ta nan sannan akwai ta gidan yari da kuma asibiti ga ga kowa insha Allah nan sha man zai magana ba ya sha man zai magana to ya ce ba zai ce ko ba baba da Now. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا فاتر كن fahimci abin da ake nuhi don ina ganin awa ba ku yi da fahimta don ban ga kowa ba da ko yabbi yabba har yanzu Eh? <laughs> a duk abin da mutum a gare yanzu ba zo biya naira dari an kaddamar da kwamitin taimaka ma marayu wannan da sati ɗaya ko kwana goma masu zuwa za a wazza abin da aka samu don haka ba tashi zamai mu ce mun jiya ba a ta yi wani abu za a bai ko yanzu ko yanzu ma dai mutane su ba da nasu amma dai yanzu an bude kofar wanda Allah hore ma yanzu shi bai wanda bai sa ba gobe shi kawo ko jibi a asusun marayu kuma akwai aka nan ba nan a asusun masallaci mai zuwa gidan yari shi ma akwai aka nan ba babu laihi mu da ambaci wasu daga ciki wanda suka ba da gudunmuwa don ina labarin ko jiya injiniya rilwanu zaga ya ba da dubu dari biyu a asusun marayu amin Allah kuma milton Abdulmalek, dan gidan sarkin ma shi ma ba da dubu dari biyu akwai su akwai dan gidan marigayi iyo e. layya ya ba da dubu dari hudu Eh? to akwai su da yawa da tun da list din na nan ga abin nan ba mu rige muka tanadi haka ba da duk sai mu karanta muku kujiya amma dai yanzu sun aka yi wanda duk annan shi ba da wani ba har da malam usman in gane kun har da mai tafsiri shi ma shi aji nashi eh, duk karatun ga shi ba da tashi gudunmuwa kowa ya ba da tashi gudunmuwa Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فسبحانك اللهم